wani sabon rahoto kuma ya ce amfanin gonar da aka sauyawa kwayoyin halitta ba shi da illa ga bil'adama an gano tarkacen jirgin sama nan na masar a kudancin bahar rum jirgin ya bata ne yau da safe kuma yana dauke da mutane 66 ya taso ne daga birnin paris zuwa alkahira kuma ya bace ne mintuna goma bayan ya shiga sararin samaniyar masar hukumomin girka sun ce jirgin ya juya so da dama daga bisani kuma ya yi ƙasa amma daga lokacin ba a ƙara jin ɗuriyarsa ba to yanzu dai hukumomin masar ɗin sun ce suna kyautata zaton 'yan ta'adda ne suka harbo jirgin a maimakon wata tangarɗar na'ura kadar rahoton abdullahi tankobala danginsu sun baro paris a wani jirgin sama kafin sha bin dare sun waye gari da wani tabbaci cewa sun tafi kenan jirgin irar ms 808 da ke kan hanyarsa ta zuwa alkahira ya bace dauke da mutane 66 ciki har da matukansa fasinjojin yawancinsu faransawa ne da misrawa a nan na'urar da ke bin diddigin tafiyar jirgi ya hango jilar jirgin mai launin ja ta tekun bahar maliya kafin nan da nan kuma ya ɓace shin wannan harin ta'addanci ne ko kuma matsala ce ta na'ura shugaban faransa francois hollande ya ce ba za a iya kawar da tsammanin komai ba tout savoir, de tout connaître sur les causes. Muna da haƙƙi mu san komai game da musabbabin abin da ya faru. Ba za a iya kawar da dukkan wani zato ba. Aucune n'est privilégiée. Alƙahira dangi da 'yan uwa sun taru a filin jirgin sama. Mun damu kuma muna fargaba. Ina jin abubuwa daban-daban a intanet waɗanda ba mu sani ba ko gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba. Mai yiwa lamarin ya nuna. Ina kara maimaitawa cewa mai yiwa saboda ba na shiga shi a ci faɗi kuma ba na son yin hasashe kamar yadda wasu ke yi amma idan ka yi nazarin lamarin sosai ya fi ga yiwuwar harin ta'addanci maimakon matsalar na'ura jim kaɗan bayan nan wani kaftin ɗin jirgin ruwa ya wallafa wannan hoton rigar iyo mai launin rawaya da kuma wani sashi na kujerar jirgin sama suna yawo akan tekun bahar maliya a masar da yammacin nan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 da ke bijirewa magani wani rahoto da ya duba batun rashin jin maganin da kwayoyin cutar ke yi ya ce miliyoyin jama'a ne za su halaka mudin ba a kashe biliyoyin daloli ba wajen samar da sabbin magungunan kashe kwayoyin cuta gare muhammad anur muhammad da karin bayani ana kiransu kwayoyin cuta na bakteriya da baki ɗaya suke bijirewa magani na yau da kullum a halin yanzu kuma sun kasance wata barazana ga duniya duniya na rashin nasara cikin hanzari a yaƙi da cutukan da ke ƙin magani abinda wani ƙwararre ya bayyana a matsayin wani babban haɗari daidai da ta'addanci wannan sabon rahoto ya ce nan da shekara ta 2050 a duk cikin dakika uku kwayoyin cutar mara jin magani za su halaka mutum daya muddin dai duniya ba ta yunkura ba tun yanzu abin da ke nufin mutane miliyan goma za su rika mutuwa a shekara fiye da waɗanda ke mutuwa ta sanadiyar cutar sankara yana da muhimmanci mu daina ɗaukar magungunan antibiotics kamar alawa za mu iya yin hakan ne kaɗai tare da shaidawa jama'a kuma ɗaya daga cikin shawarwarinmu shine tunkara abin kai tsaye tare da wani babban gangami Tun daga sabbin haihuwa ya zuwa tsofaffi ana amfani da magungunan antibiotics domin tallafawa ga kusan kowane bangare na magungunan zamani. To amma babu wasu sabbin nau'o'in wannan magani mai muhimmancin gaske a cikin shekaru gommai. Matsalar ita ce ba ma haɗa wadatattun sababbin magungunan antibiotics kuma muna wulakantar da waɗanda muke da su. Rahoton ya bayar da shawarar sanya wani haraji akan kamfanonin haɗa magunguna domin samun kuɗin yin sababbin magunguna. a sakamakon haka za a bayar da gagarumin ladan kuɗi ga kamfanonin da suka kirkiri sabon magani za a buƙaci martanin haɗin gwiwar duniya idan har za mu tabbatar cewa magungunan na antibiotic za su ci gaba da samuwa ga majinyatan al'umma mai zuwa to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar Daya daga cikin 'yan matan nan na Chibok da 'yan Boko Haram suka sace a 2014 ta gana yau da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. yarinyar wadda aka gano a ranar talata da dare a kusa da dajin sambisa ta isa fadar shugaban kasa a lulluɓe da wani mayafi shugaba buhari ya ce gwamnatinsa za ta yi iya ƙoƙarinta don ganin yarinyar ta samu rayuwa mai inganci majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe biyar daga cikin sojojinta da ke aikin kiyaye zaman lafiya a yankin kidal na arewacin mali wasu ƙarin sojojin uku sun jikata a harin na kwantan ɓauna. motar sojojin waɗanda 'yan chadi ne ta taka wata nakiya ce sannan wasu 'yan bindiga suka buɗa musu wuta fadar vatican ta ce a ranar litinin mai zuwa paparoma francis zai gana da babban limamin jami'ar alhazar azhar wadda ita ce ta fi samun ɗaukaka ga mabiya sunni alhazar dai ta katse hulɗa da fadar ta vatican ne a 2011 bayan da paparoma benedict ya yi kiran da a kare kristoci 'yan tsiraru sakamakon harin da aka kai akan wani coci a birnin alexandria Wani gungun masana kimiyya masu karfin wato karfin fada a ji sun ce amfanin gonar da aka sauyawa a kwayoyin halitta ba shi da wata illa kuma za a iya cin shi. Bayan sun yi nazari akan binciken da aka yi akan batun a cikin shekaru ashirin da suka wuce, masana kimiyyar sun yi watsi da ikirarin da wasu ke yi cewa kayan abincin da aka jirkita kwayoyin halittarsu suna da haɗari ga bil'adama kada rahoton muhammad kabir muhammad a yaushe dai ana nuna damuwa kwarai akan tsirran da aka sauya wa kwayar halitta shekaru da dama masu zanga-zanga sun yi ikirarin cewa ba su da alfanu ga muhalli watakila ma suna iya cutar da lafiyar dan adam mai yiwuwa waɗannan dalilai ne suka sa ba a sayar da su a kasuwa sai dai bincike mafi girma da aka gudanar kawo yanzu ya ce cin su ba shi da illa wannan ne bincike na baya-bayan nan daga cikin rahotanni da dama da suka tabbatar da cewa ta wajen gina jiki babu bambanci tsakanin tsirran da aka sauya wa halitta da kuma waɗanda ba a sauya wa halittar ba a yanzu masu siyan kayan abincin suna nuna shakku saboda suna samun bayanai ne ta hangar siyasa maimakon kimiyya kuma suna jin akwai wani abin da ba daidai ba da tsirran da aka sauya halitta amma ba haka lamarin yake ba an kwashe shekaru ashirin ana amfani da shi saboda haka me yasa masu fafutuka har yanzu suke damuwa bayan akwai hujjoji da dama na kimiyya da ke nuna ana iya cin tsirran babu wani lahani saboda kawai babu hujja baya nufin cewa ba a yin komai ya kamata a duba a gani idan akwai wasu illoli na lafiya Tumatir mai launin shuɗi-shuɗi da aka sauya wa ƙwayar halitta yana da alfanu sosai ga lafiya. Haka kuma zai yiwu a iya samar da nau'in alkamar da za ta jure wa fari. Masana kimiyya sun ce ana buƙatar tsirran da aka sauya wa halitta saboda sauyin yanayi da yawan jama'a sun sa yana da wuya manoma su iya samar da wadataccen abinci. Sai dai kuma masu kokwanto na cewa akwai wasu hanyoyi da za a iya bunƙasa samar da abincin. To a fagen wasanni kuma zakarin gasar Premier ta nan Ingila Leicester City sun yi fareti a titunan Bangkok babban birnin Thailand. Kuma mai kulob din ne wanda dan Thailand din ne ya shirya bukin. Masoya kulob din dai ba su da yawa a kasar ta Thailand. Kuma da dama daga cikin waɗanda suka halarci faretin ma'aikata ne na kamfanin mai kulob din. Fitaccen dan tseren nan na dogon zango dan Ethiopia Kenneth Nisa Bekele ya tsoma baki a batun zargin shan kwayoyin kare kuzari a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle. Bekele ya shaida BBC cewa a kullum za a samu masu irin wannan mummunar ɗabi'a a wasannin, kuma ya ce ba a yi adalci ba idan aka haramta wa Kenya da Rasha zuwa wasannin Olympic na Rio. To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet bbchausa.com. Haka zalika za ku iya tafka muhawara akan duka labaran a mu na muhawara wato BBC Hausa Facebook. Amma yanzu ni Alhaji Joru Kulibali nake fatan mu kwana lahiya daga nan London.